kalli yadda wata sabuwar jaruman masana'antar kanewood ta wahalar da sarki alnuhu wajen ɗaukar wani dialog har alnuhu ma da kansa ya karɓa aikin darakta me kike mata me te miki zaki mata ka rashin kunya ta yi au dama idan na fita kullum an fita mata kenan ta iccen ta yake dan yake tankwara farashi. ni ba dalilin da yasa ke nake ga tsawon lokaci na yin abu saboda kar in kawo mata da ta azanta da yata okay shikenan ke ka ba ki bi shi a gidan nawa bari maganin abu na saki ki je ko saki kwarai kuwa ban za aikin gobe sai ku alƙawarin za ku yi amana amma ƙarya ce nan kafin aure ki ba iran abin da ba za ki riƙe mini a za ki waye Hadiza Gabon. Amma ka san in ce tuye ka gani ake tango. Tun yana, tun yana, tun yana ɗanyi ake tango. Tun yana ɗanyi. Eh. Kin gane? To mu je. Mike, mike, mike. Still rolling. Still rolling. You thinking? Hmm. Action. Ke? Me sai kike dukanta? rashin kunya ta miki rashin kunya ta miki to ni wannan na da ne dalilin sa na ƙara aure na tinti amma dai ka san ice tun yake dan yake tamfara shi tun yana tun yana tun yana dan yake tamfara shi eh, tun yana dan ah. eh, yake amma ka san tun ice yake dan amma ka san ice yana dan yake tamfara shi ya gaya mata mana amma ka san ice tun yana ɗanyi ake dafa shi tun tun yana ɗanyi yo Allah na Allah ku taimaka mana dan Allah ku taimaka mana ku shiru ba daga wannan shaɗu bayan gama ah, gama Sirori. Adam ah, yanka. Kawai. Wannan kira ji amma ka san ice tun yana dan mu. Ake kawo shi. Abin da za shi Ki kalle shi. Rolling. Rolling. Rolling. Action. amma dai ka san ice tun yake dan me ake bakwara kai tun yana pick up mu je

da aka dinga kokarin sai an ji ta tabbatar ta faɗa yadda ake so daraktan ya iya kokarinsa sarki alnuhu ma ya iya kokarinsa har lokacin tafiyarsa ta yi sarki alnuhu muka tafi muka raka shi zuwa motarsa bayan tafiyarsa ita ma jarumar mun zauna da ita mun tattauna da ita dalilinta na yin hakan da kuma yadda aka yi ita kanta wannan kalmar kwaya ɗaya ta sarki mata za ku ji ko kuma ku kalli yadda muka yi da ita wannan ainihin sabuwar jaruma a bayan tafiyar sarki alanuhu dama kuma sarki alanuhu ya saba ɗaukar gabaran irin wannan abu a cikin masana'antar kanewa da dama wasu yadda suka goge sai da alanuhu ya sha wahala da su irin haka kuma sai ga mutum ya goge ya taho yana jin wani shi kansa ne ko a ambaci sarki alanuhu ma ya dinga ganin kamar shi ya kawo kanshi ba kawo shi akai ba ko kuma alnuhu ma bai masa wani kokari ba tafiyar sarki alnuhu kenan a cikin motarsa a inda yake hanzari ya bar gurin aiki bayan tafiyar ga yadda muka yi da ita kanta jarumar ah, eh. me za ki ce game da wannan rol da kuka fito ya sannin kuwa me za ki ce game da wannan rol da kuka fito tare da sarki alinu ai yawa hakan nake so ai kuka kika fito a Matar ko akwai wani rol da kika yi a cikin wannan falon aizaka me za ki gabatar da sunan ki dai ga masu kallo sunana maryam maryam ayuba yola a cikin wannan fim din a ah, mai suna ah, kairat kin fito tare da sarki alinuhu kuma an gane yadda ake taka rawa a cikin fim din ah, matarsa ce ke ko kanwarsa ce me yake faruwa na fito a matarsa da ke kara aure da kara aure kuma abin na kamar ya zo da saki ko kuma haka ne man ya sake ki ko saki na yayi din ya tara na da kuma ko masu yin haka dama abin yana faruwa to akwai wani rol da sarki alinuhu da dama mun ga akan ce in an zo an karanta rol director producer duk wanda suke guri ana iya kokari to jarumi an karanta masa dialogue akwai wani dialogue da ya rike ki wanda kika ta maimaita shi wanda ina jin an yi daya biyu ya kai sau nawa wani dialogue ne ya rike ki a cikin wannan fim din yanzu ma lalade ya bata a darakta me ake cewa a cikin dala eh, abin da ake cewa ka san yace tun yana dan yi oh, oh, oh. to darakta darakta lokacin da sarki alinu yake shigowa cikin ruwan din shine ka karanta mata ta ce ice tun yana dan yi ake tankwara shi ita kuma ba hakan take cewa ba me take cewa Ice tun yake ɗanye <laughs> ake tankwara shi. To abin da take cewa ice tun yake ɗanye kuma ice tun yana ɗanye ne. Ake tan shi. To ka san wasu wasu kamar Hausar Yola Hausawa ne dai amma aka ce Yola Adamawa da sauran irin garuruwan ku ana samun ka mutum ya zama kamar ba Bahaushe ba. Eh, amma insha Allah ba wani damuwa zuwa nan gaba duk za ku ji komai lafiya nan gaban kuka ja Hausanta abin sai ya ba ku mamaki. To shi ke. Ina mai tabbatar muku haka. To darakta ya alƙawarta muku cewa Allah da nan gaba za ku ga yanayin za ta ci gaba da dalibin ta ba irin wannan kuma za ta goge ita ma don sauran da dama sarki alinu ma ya faɗi wasu da dama sun shigo daga baya suka goge eh, saboda haka kar ku manta ne sunan eh, sunan jarumar eh. maryam ayuba yola maryam ayuba yola ku danna subscribe kuma ita ma tana da youtube channel nata mai suna maryam ayuba yola maryam ayuba yola tv to ku danna subscribe neman abubuwa kina so sha biyu tana faɗa ku danna subscribe ku danna karara to wannan kenan kamar yadda kuke gani dama mun sanar da ku cewa akwai fina-finai mamallaka wanda za a dinga sakowa a cikin wannan channel din mai suna Sharibut Film TV suwa Cece Roma da kuma zabafan jarumai na da da na yanzu a cikin film din a yanzu haka mun dora shi akan YouTube channel kai satin din wa Cece Roma zaka ga ya bayyana a cikin wayarka dan kallo a nishaɗance wannan fim din wa Cece Roma ya ɗauki hankali a cikin masana'antar Kano kuma mutane suna ta sacin ana kallonsa ana nemansa kuma ana gani sai kuma fim mai suna fim mai suna tushen alkawari shine wanda abdul m sharif da kuma a d1 shi ma ya halarci cikin shirin kamar yadda za ku yi sacin ku kalle shi a yanzu haka za ku yi sacin wannan tushen alkawari shahararren series ne wanda za mu dinga sako muku shi duk ranar juma'a karfe bakwai na dare ku yi sacin din tushen alkawari shahararren fim kuma za mu kawo muku abubuwan da suka kasance a cikin wannan youtube channel a cikin masana'antar kaniwood da sababbin abubuwa da tsofaffi da na yanzu da kuma yadda ake ɗaukar shirye-shirye sababbi ku danna subscribe ku danna ƙararrawa